tufafi su ja ƙasa haramun ne da nassan hadisi cikin bukari mataki biyu ne ko dai tufafi ya ja ƙasa don girman kai mai irin wannan Allah ba zai kalle shi ba manzo Allah ce man jarra thawbahu khuyala lam allah ilayhi duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa don girman kai Allah ba zai kalle shi ba wannan hadisi ne cikin sahih bukari na biyu shine tufafi ya wuce ƙasa da idan sawu amma bai ja ƙasa ba to wannan haramun ne bai kai wancan na farko girman laifi ba wannan manzo Allah ce ma asfala min al-izari tahta al-ka'bayn fa finnar duk abin da ya kasa da idan sawu na tufafin da namiji to yana cikin wuta wannan shine razari da firgici da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da haka ya zama dole ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ake shugabanta ko wanne ya kiyaye sunnar annabi wajen tufafi su mata ne aka ce su saki tufafinsu mazaje kuma aka ce su dage nasu amma a yau sai mazaje suka saki mata kuma suka dage kaga fabbadal allazina zalamu qawlan ghayra allazi kila lahum don haka sakin tufafi kasa idan namiji ya yi wato ne ya da mata wanda haɗawa ya zo ya yi wannan ne ya da mata kenan an gane ko wanda kuma ya da mata bai halatta ba don haka ya kamata a kiyaye